Women's active participation and leadership at all levels is essential to building an inclusive, responsive and accountable armed forces. Mataimakiyar Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya kenan Amina Mohammed ke cewar shigar mata cikin gwagwarmaya a matakai daban-daban zai taimaka musamman wurin karfafa rundunar sojojin najeriya don haka majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da marawa gwamnatin tarayyar najeriya baya a ƙoƙarinta na cike gibin da ake samu na jinsin mata a cikin aikin ɗamara to promote gender mainstreaming in the nation's armed forces mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniyar ta yaba wa gwamnatin najeriya wurin karfafa mata shiga a dama da su a cikin aiki irin na jami'an tsaro wacce take ganin cewar najeriya kamar sauran kasashe na fama da ɗimbin kalubalen tsaro a ciki da wajenta da kuma kan ke ƙara haddasa matsaloli da ke ta gayyara mata da ƙananan yara sojojin najeriya a cewar amina muhammad na da gagarumin rawar da za su taka wurin rigakafi da ma magance a alkohol rikici taron wanda rundunar tsaron najeriya ta shirya da nufin ganin yadda za a dama da mata dumu-dumu a aikin sojoji wanda babban hafsan hafsoshin tsaron kasar general christopher gwabe musa ya jagoranta The theme for the conference is building capacity through gender mainstream to meet security challenges. General CG Musa wanda ke cewar jigon wannan taro mai take gina hanyar shigo da mata cikin shawukan kan kalubalen tsaro. An yi haka ne da nufin fuskantar hakikanin abin da ke akwai. Wurin damawa da jinsin da suka fi kowanne yawa a aiki irin na gidan soji. General CG Musa ya ce an shirya taron ne a tsanake da zumar baiwa rundunar sojojin Najeriya sukunin tsarawa da aiwatarwa da kuma sa ido tare da asase hoɓɓasa a fagen daga da kuma gudanarwa da ka iya wa mata gwiwa a irin rawar da matan ke takawa wurin fuskantar kalubalen tsaro. In combating the myriad of security challenges mata a najeriya da an bar su a baya musamman 'yan arewacin kasar wurin shiga aiki irin na ɗamara musamman dai saboda dalilai irin na addini da kuma al'ada da haka masu bin diddigin al'amura na ganin cewar dole a yaba wa matan jihar adamawa da a cikinsu aka sami mace ta farko daga arewacin najeriya da ta kai matsayin janaral a rundunar sojojin ruwan kasar aka kuma samu mace ta farko da ta kure girman mukami a matsayin da ba na hausa ba ne a rundunar sojojin saman najeriya kana a dai matan jihar adamawa Jigawan ne aka samu mace ta farko da ta kai matsayin mataimakiyar babban sufeta janar na rundunar 'yan sandan kasar wanda hakan wasu ke cewar kalubale ne ga sauran mata a sauran jihohin arewacin Najeriya. Hassan Mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.